Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta aike da saƙon taya murna ga ƙungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars wadda ta zama zakarar gasar Premier League ta Najeriya ta bana a cikin wata wasiƙar da ya rattaba wa hannu da kansa ya kuma aike wa shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya shugaban FIFA Sepp Blatter ya yaba da irin rawar ganin da duka 'yan kungiyar Kano Pillars suka taka wajen samun wannan nasara wadda ya ce ba ta 'yan wasa da masu koyar da su ba ce kawai har ma da shugabanni da likitoci da dubban magoya bayan kungiyar ya ce irin wannan sa hannu daga kowane bangare shi ya sa kungiyar Kano Pillars ta samu nasarar lashe wannan kambi shekaru uku a jere Kano Pillars ta lashe gasar Premier League ta Najeriya a karo na uku a jere duk da cewa har yanzu akwai sauran wasa guda da ya rage a bayan da ta doke kungiyar kwallon kafa ta Nambe City da ci hudu da babu a ƙarshen makon da ya shige a Kano.